assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci har yanzu annabi alaihi salatu wassalam yana faɗa a hadisi sahihi tabbatacce ingantacce man kama ramadana imanan wahtisaban wanda ya yi ƙiyamu ramadana ya yi ƙiyamun laili ya yi tahajjuji yana mai imani da allah yana mai neman lada ghufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa ƙiyamun laili sallar tarawihi sallar tahajjudi wannan kadai banda azumin sababi ne na samun Allah ya yafe maka zunubinka gaba ɗaya ina waɗanda suke bacci ba sa iya sallar tahajjudi ina waɗanda suke kwanciya a gidajensu su kwana suna kallo amma ba za su iya tashi su je masallaci a yi tahajjud da su ba ina wanda ba sa iya tashin iyalinsu suna kwanciya suna bacci bacci kake yi wallahi akwai dogon bacci a gabanka a kabari yau wasu suna kwance a kabarin nan shekara dubu suna kwance ba juyi ashe idan bacci za ka yi ya kamata ka sani akwai dogon bacci a gabanka wannan duniyar ba gidan bacci ba ne gidan ainihin ibada ne gidan kusantar Allah ne so mu yi sallah mu yi sallah tarawihi ya mu yi a gida da mu da iyalanmu ko mu mu kadai a cikin ɗakunanmu ko kuma mu fito masallaci mu raya masallaci mu saurari limamai da suke karatun ƙur'ani da Allah musu arziki da ƙur'ani don wannan wata ɗin shaharul ƙur'an ne wata ne na alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan sallah ya fito ya yi limanci sahabban nan sun bi shi sannan sahabbai sun yi sannan ɗaiɗaikunsu sun yi sallah nan ta tarawihi a gidajensu matansu sun yi 'ya'yansu sun yi kowa da kowa ya yi wannan sallah in dai akwai azumin ramadana to akwai tarawih kada ka yadda wani shagali na duniya ya hana ka wannan sallah tarawih ya kai bawan Allah ko baka je masallaci ba to da Allah tashi kai a gidanka raka'a nawa ake yi raka'a goma sha ɗaya biyu kai sallama biyu kai sallama sau biyar kai ɗaya kai wuturi ko kuma raka'a goma sha uku biyu kai sallama biyu kai sallama biyu kai sallama kai ɗaya a matsayin wuturi idan ka ga dama kuma za ka yi hudu sallama ɗaya hudu sallama ɗaya kaga takwas sannan sai kuma ka zo ka yi guda uku a haɗe wuturi kenan duk wannan ya halatta yana da kyau mu kula da wannan sallah ba dan kuma ba ma dan mu samu rahamar ubangiji din mu samu jin kai din mu samu yafiyar zunubi Allah ka azurta mu da sallar sallatar tarawihi da tahajjud